Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da ɗaya da ishirin da biyar. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da Alfa Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum mu da warhaka yau ranar biyu ga watan Satumba na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai. akwai wata kungiya mai zaman kanta mai suna african action da ke taimakawa mazauna ƙauyukan nahiyar afirka da jari a wannan makon ne kuma kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai yi wani taron gaggawa a kan tarzoma da ake yi a yammacin ƙasar yammar da ta tilasta wa dubban musulmi arcewa zuwa ƙasar bangladesh galibi kasashen duniya sun goyi bayan takunkumin baya-bayan nan da aka azawa koriya ta kudu to amma akwai da yawa da suke ta baban ko takunkumin zai wani tasirin a zuwa gani kuwa To a shirin namu na yanzu za ku ji cewa haɗakar ƙungiyar ƙwaragon jihar Zamfara ta fara yajin aiki yau Talata. Bayan haka za ku ji rahoto a kan ziyarar da wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya ya kai a yankin Difa a jamhuriyar Niger don duba yanayin 'yan gudun hijira. daga jamhuriyar Nijar kuma wakilin ya nufi Najeriya don bayyana takaicin majalisa a kan halin da 'yan gudun hijira da rikicin Boko Haram ya shafa suke ciki. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan martanin da jama'a musamman 'yan kasuwa ke ci gaba da maidawa a kan rahoton da ya ce Najeriya ta fita daga ƙangen kuma bayan tattalin arziki. Kamar kowace ranar Talata yau ma muna tafa da shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya zai kuma kawo amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma cikakkun labaran. A nan Amurka mutum yana iya cika motarsa samfurin jeb da mai idan yana da dala saba'in da biyar ko kuma ya kai iyalinsa liyafar cin abincin dare. To amma a wani ƙauyen Afirka dala saba'in da biyar ɗinnan yana iya fidda ƙauyen kacokan ɗinsa daga ƙangin fatara. Dala saba'in da biyar ya ishi wani mazaunin ƙauye a Najeriya jari. Chris egubelen shugaban wata kungiyar aikin sa kai da ake kira Africa Action, shi yi wannan furucin har ma ya ba da misali da wata mace wadda aka baiwa dala saba'in da biyar. Ya ishe ta ta fara ta samu jari har ma ta ɗauki mutane biyu aiki suna taimakonta. Shi dai Chris egubelen a Najeriya ya girma, amma ya daɗe yana koyarwa a wata makarantar da ke jihar Louisiana nan Amurka. To amma a yanzu yana mai da hankali ne akan yadda zai taimaki mutane su fita daga cikin fatara. Ƙungiyar da ya kafa mai suna Africa Action ta fi mai da hankali wajen taimakon mazauna ƙauyukan Najeriya, ƙasar da ta fi kowace ƙasa a nahiyar Afirka yawan mutane da kuma ƙasar Saliyo, ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da suka fi kowace talauci. A wannan makon kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi wani taron gaggawa a kan tarzomar da ake yi a yammacin ƙasar Myanmar wanda ya tilasta wa musulmi 'yan Rohingya kimanin dubu hudu arcewa zuwa ƙasar Bangladesh. A yau Litinin Ingila da ƙasar Sweden suka buƙaci a yi wannan taron gobe Laraba. Bayan wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya na Hukumar Kula da Kare Haƙƙin Bil'adama mai suna Za'id Ra'ad Al-Hussein ya misalta kisan da ake wa musulmi tamkar kisar ƙare dangi. zairi ya faɗa wa ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin Geneva cewa ofishinsa ya samu rahotanni da dama da kuma hotuna na yadda jami'an tsaro da 'yan yakin sa kai suke karkashe mutane da ƙona ƙauyuka a jihar Rakhine. Haka kuma ya ba da rahoton yadda sojojin Myanmar suke binne nakiyoyi a kan iyaka. Hukumar lula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kimanin 'yan Rohingya 370 ne suka arce zuwa ƙasar Bangladesh. tun lokacin da tarzoma ta barke a ranar 25 ga watan Agusta. Kimanin mutane 400 aka kashe a gama da kuma mai da martanin da sojoji suka yi. Galibi kasashen duniya sun goyi bayan takunkumin baya-bayan nan da aka azawa a kasar Koriya ta kudu. To amma akwai da yawa da suke ta baban ko takunkumin zai wani tasirin a zuwa gani kuwa. Jiya Litinin bai ɗaya kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince a azawa koriya ta arewa takunkumin tattalin arziki mai gauni a saboda gwajin makamin nukiliya da ta yi a ranar uku ga wannan wata na satumba jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki hali ta faɗa jiya litinin da maraice cewa yau kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya yana faɗa wa gwamnatin koriya ta arewa cewa idan bata kawo ƙarshen shirinta na nukiliya ba to kwamitin zai ɗauki matakin dakatar da ita idan dai aka ƙaddamar da sabbin takunkumin yadda ya kamata to za su rage wa koriya ta arewa hanyoyin samun kudaden ƙasashen waje da take bukata kuna sauraron labaran ne daga nan <clears throat> sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mahaukaciyar guguwar teku ta ama ta katsewa rabin mutanen jihar florida wutar lantarki kuma hanyoyi a yankuna da dama a jihar ambaliya da dattasan na su gwamnan jihar florida Rick scott ya faɗa a jiya litinin bayan da ya yi wani shawagi ta kan tsibirin jihar cewa farfadowa daga barnar da ama ta yi zai ɗauki lokaci mai tsawo ya faɗa wa 'yan jarida cewa kimanin ma'aikatan wuta 23,000 da ƙarin dubbai suka je jihar domin taimakawa suna aikin maido da wutar lantarki to amma ya ce tilas wasu mutane za su yi shirin yin wato yin makonni ba su da wuta an ɗora wa mahaukaciyar guguwar ta teku ta ama laifin mutuwar mutane biyar a jihar florida da biyu a jihar georgia da kuma biyu a jihar south carolina ta kuma kashe akalla mutane 35 a lokacin da ta ratsa tsibirin yankin caribbean a makon jiya a yau ne kuma shugaban kasar faransa emmanuel macron ya ziyarci tsibirin kasar ta faransa da mahaukaciyar guguwar teku ta ama ta yi barna sosai shugaba macron ya isa guadalupe cikin jirgin da ya yi jigilar ruwa da kayayyakin abinci da magunguna da kuma na'urorin aikin gaggawa. ya yi alkawarin cewa za a yi jigilar karin kayayyakin agaji da tura jami'an tsaro a tsibirin ciki har da tsibirin st martin da st bart inda guguwar ta fi yi wa barna jam'iyyar national rescue ta masu hamayar kasar cambodia ta ce za ta yi takara a zaben da za a yi a kasar a baɗi idan allah ya kai mu duk da kama shugaban jam'iyyar da aka yi bisa zargin cin amanar ƙasa da kuma barazanar da firaministan ƙasar hun ya yi cewa zai wargaza jam'iyyar ko kuma zai rushe ta wani babban jami'in jam'iyyar ta cnpp ta masu hamayya a takaice shi wannan alkawarin na kalubalantar jam'iyyar da ke jin ragaman mulkin kasar ta cpp a yau talata a wajen wani taron dan jarida a birnin phnom penh a ranar To labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To lamuran aikin gwamnati sun tsaya cak a jihar Zamfara sakamakon yajin aikin sai baba ta gani da haɗakar ƙungiyoyin ƙwadagon jihar suka shiga. Ƙungiyar ƙwadagon ta soma yajin aikin ne da safiyar yau talata bayan kammala wani taronta a daren jiya. inda ta umarci ma'aikatan gwamnati kada su fito aiki ga ƙarin bayani daga murtala faruk sanyanna bashir muhammad mafara shine shugaban kungiyar kwadagon jihar ta zamfara ya kuma bayyana dalilansu na shiga yajin aikin to akwai matsala ta eh, rashin biyan albashi na dubu goma sha takwas wanda doka ce ta ƙasa cewa kada ma'aikacin da ya kasa ansar dubu goma sha takwas najeriya to amma nan zamfara akwai ma'aikata da muke da su waɗanda har yanzu ba dubu goma sha takwas ba ko dubu goma ba su kai ba sannan akwai matsala ta rashin biyan ƙarin girma da ake ma ma'aikata tsawon shekaru sannan akwai matsala ta masu jiran kuɗin sallama na aiki wanda ka yi aiki shekara talatin da biyar ko kuma Allah ya anshi rayuwarka amma dan abin da ya kamata a ce ka yi amfani da shi bayan ka ba aikin nan ko kuma ya zan in baka duniya an ba ka. to tsawon shekaru har yanzu ya laƙe ba mu samu ba a kuma duk yunkurin da muka yi ta da kokarin da muka yi cewa a samu ba a samu ba to waɗannan da wasu ɗimbin matsaloli a waɗanda mun kalisa hawa ga takardarmu guda bakwai a mun ba da kwana ashirin da ɗai jiya kwana 21 din nan sun haƙari kuma gwamnati ba ta yi wani abu ba akan waɗanga matsalolin. Baka ganin wani zai iya tunanin cewa ku nuna son kai idan ka yi la'akari da cewa dukkan bukatun naku ne ku ma'aikata kai tsaye. Alhali kuma ku 'yan kalilan ne idan aka yi la'akari da sauran ɗimbin jama'a kusan miliyan hudu waɗanda ba ma'aikatan gwamnati ba a jihar. Na daidai ina son ka sani cewa su ma ma'aikatan gwamnati da su da iyalansu da 'yan uwansu da sun ka dogara gare su su ma 'yan jihar Zamfara ne. Sa'an nan ko ba komi a su ma'aikatan nan da ake cewa kila tsiraru ne a ce kila dubu ɗari ne ko dubu ɗari da wani abu misali har su har masu jiran gratuity to ai su ma mutum miliyan hudu ɗin na zamfara suka yi ma aiki. Ba ku ganin yaji aikin naku na iya ƙara gurgunta al'amura a jihar ta zamfara? Ah, to me ya rage duk inda an ka ce shi mutum wanda yake aiki irin wannan ko na asibiti ne ko na makaranta ne ko na menene ba a biya ne haƙƙi ne tabbas sai ka ga na ƙasu da abin da zai yi. To sai dai na yi ta ƙoƙarin jin ta bakin ɓangaren gwamnati a kan lamarin to amma hakan bai samu ba domin ko na yi ta kiran shugaban ma'aikatan jihar ta tarho har ma da aiki masa sako amma ba amsa. Rahotanni sun nuna cewa duk da yake an buɗe kasuwanni a Gusau babban birnin jihar to amma ofisoshi kan wayan suke a rurrufe yayin da jami'an kungiyar ta kwadago suke bin ma'aikatu da hukumomin gwamnati domin tabbatar da ma'aikata sun bi umarnin shiga yajin aikin murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria To madalla yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda mutanen da suka tsere daga yankin arewa maso gabashin Najeriya sakamakon rikicin Boko Haram zuwa yankin Difa suka koka a kan kuncin rayuwar da suke ciki lamarin da ya sa suka buƙaci majalisar ɗinkin duniya ta hanzarta ɗaukar matakan mayar da su wuraren da suka fito wakilin murya amurka a yamai sulaiman barma ya aiko mana da ƙarin bayani a yayin ziyarar da mataimakin sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya mai kula da ayyukan jin kai da ba da agajin gaugawa mark lowcock ya kai a sansanin ingagam da ke a tazarar kilomita 40 a gabacin difa a ƙarshen mako 'yan gudun hijirar suka nuna kosawa da mawuyacin halin da suke ciki malama zara mustapha ta garin malam fatori mai shekaru 38 da haihuwa da 'ya'ya bakwai ta gaya wa abokin aikinmu na sashen faransanci abdulrazak idrisa cewa abincin da za su ci ya zama shidali a yau ga zaman kashe wando da ke damun su. Matsalan yanzu gashi da yaran mu mun zauna ba mu da abinci sosai, ba mu da riga mai kyau a yaran mu da mu musa, kuma ba mu da abin shana'an da mu yi mu samu a ciki, mu sha mu ci. Ga matsalolin inwa da yaran mu ba wajen da mu je mu nemo, ba mu da kasuwa. ba mu da wani shana'an da za mu yi mu samu a ciki. Shekaru biyu kenan da malama Fanta Ari yar shekaru hamsin da biyar da haihuwa ta gudo daga garin Barwa tare da 'ya'yanta hudu da jikoki shida a sakamakon tashin hankalin Boko Haram. A cewar ta zaman ɗarɗarɗin da ake ciki a sansanin Ngagam ya sa wani zubin dole suke kwana a daji. Halin da ake ciki a yau ba abincin da za su ci ga fama da rashin lahiya. ba kuma kuɗin sayan magani. Duno ta yende yo kam dim duno jere ki do tari mara da yani awo dono awo gonum di tari da di da ma ba. Yanzu dai damuwar 'yan gudun hijira shine a mayar da su garuruwan su na asali in ji su. Bayan da ya tantauna da 'yan gudun hijira mataimakin sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya Mark Lokok ya ɗauki alkawalin isar da sako da zaran ya koma ofis. ta yadda za a gaggauta aike musu da tallafin da ya dace. So I want to tell the story of these garuruwa sama da 200 da ke gabar kogin komadugu rikicin boko haram ya tilasta wa mazaunan su ficewa ba shiri abinda ya raba su da ayyukan kamun kifi da noman da suka dogara a kansu saboda haka ya zama wajibi a samarwa matasan wannan yanki aikin yi ta yadda za a kare su daga tarkon 'yan ta'adda in ji ministan ayyukan jin kai na Nijar Alhashi Lawan Magaji. Des exactions de Boko Haram, parfois c'est même les enfants du village qui viennent pour faire des exactions sur leurs propres parents. Bayan yankin Difa tawagar ta jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙarƙashin jagorancin mataimakin magatakarda Mark Lowcock ta nufi Najeriya Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Sulaiman Mune Barma daga Nijar kuma wakilin na Majalisar Ɗinkin Duniya Mr. Mark Lokok ya kai ziyara Najeriya don bayyana damuwar Majalisar Ɗinkin Duniya a kan yanayin 'yan gudun hijira a arewa maso gabashin Najeriya ga rahoton Hassan Maina kaina. Mataimakin Sakatare Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da al'amuran jin kai sa Mark Loko ya ce majalisar na nuna takaicin yadda matsalar jin kai ke ƙara taɓarɓarewa a shiyar arewa maso gabashin Najeriya da ma ƙasashen yankin tafkin Chadi sakamakon aika-aikan mayakan Boko Haram. Um, there still remains a lot to do. Um, many people are still just a step from starvation. and to bring world. Har yanzu akwai ababe da yawa da ya kamata a yi. Dambin mutane ne ke fuskantar ja'idar yunwa. Dole duniya ta san halin da ake ciki. Zauren babban taro na Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York zai tattauna wannan matsala kuma a yi ƙoƙarin ganin yadda duniya ba za ta mance da wannan shiya ba. Tun da farko sai da ministan harkokin wajen Najeriya Mr. jeffrey Onyema ya yaba da irin gudunmawar da kasashen duniya ke bayarwa. We also appreciate uh, a the Muna farin ciki bisa yadda ake aiki tare tsakaninmu da kasashe da ma kungiyoyi na duniya musamman irin rawar da suke takawa wurin bada agaji. Dr. Hussaini Hassan shine shugaban hukumar Raya Arewa maso gabashin Najeriya. Yanzu kuma a doron ƙasa in ana faɗan waɗanda suke da matsaloli ko kuma suke fuskantar wani matsayi na halin kaka na kaka arewa maso gabar na Najeriya tana ciki. To saboda haka zuwansa zai yi tasiri domin za mu samu daman nanata matsalolin da muke da shi. Sai dai kuma wasu na ganin cewar kamar ya kamata a ce Najeriya ma ta wani kazar-kazar ba kullum a ce an dogara akan kasashen duniya ba. Eh wannan shi ma kuma eh, gaskiya ne. Duk da haka in ka dubi irin tattalin arziki da ya taɓarɓare a Najeriya, a har yanzu ba za mu gajiya da neman taimako daga wasu wurare ba. To amma duk da haka da kaɗan ɗinmu ɗin ma ya kamata gwamnatin tarayya da su na jiha da ƙaramin hukumomi da kaɗan ɗin da suke da ciki su ma su tallafa wato tallafa wanne yana buƙatan wani salo na musamman. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. a gaida Hassan mai Maina kaina. Mako ɗaya bayan da gwamnatin Najeriya ta sanar da cewa ƙasar ta fita daga matsalar tattalin arzikin da ta shiga, masu ƙananan sana'o'i da waɗanda suke gudanar da harkokin kasuwanci musamman a yankunan karkara na ci gaba da yin tsokaci dangane da wannan sanarwar ta gwamnati. Daga Kano, Mahmud Ibrahim ya aiko mana da rahoto. masu ƙananan sana'o'i da waɗanda ke tafiyar da harkokinsu na kasuwanci a yankunan karkara sun ce har yanzu ba su kai ga gani a ƙasa ba dangane da wannan ikirari na gwamnatin najeriya Sana Ibrahim Suleiman, Geltofa Local Gamma. Sana'a ta ɗinki. Gaskiya wannan sauyi mu dai a nan dai wannan karkara bai zo mana ba. Abdulsalamu Musa, barwa karama hukumar Geza mai wanke da guga. eh ni har yanzu kawajiya jiya yau ne babu tattalin arzikin ƙasa mu talaka da ake cewa mu ana yi dan mu ai kaga ba dan mu ake wa masu faɗan riga su ake wa shi kuwa wannan magidanci cewa yake babu shakka an sami sauyi sakamakon samun damuna mai albarka a don haka bai kamata gwamnati ta yi kirarin samun nasara ba ba za mu ce ba a samu sauƙi ba an samu sauƙi sakamakon noma da muka yi Allah kuma ya bamu abin saboda an daɗe mu a shekarun ba a samu amfani irin wannan shekarun na bana don tallafi ne daga Allah domin Allah ya ga irin halin da muke ciki don gaskiya ba za mu iya cewa daga gwamnati ba ne tuni dai masana kan harkokin cinikayya da sha'anin tattalin arziki suke fashin baki game da wannan firci na gwamnatin tarayyar Najeriya Malam Umar Faruk Ahmad na kwalejin fasahar tattalin arziki da harkokin gudanarwa ta jihar Kano ya fayyace hanyoyi da kuma abubuwan la'akari wajen ayyana fitar ƙasa daga masassar tattalin arziki. na farko shi abin da ake magana an fita shine gdp ya karu gdp shine abin da aunin yawan sai da man fetur dinmu yawan abin nan dinmu yawan aikin nomanmu da duk abin da muke yi din nan da kudin rizab dinmu tana hawa-hawa saboda wancan abu da ya faru wannan hanya ɗaya kenan hanya ta biyu da za a iya nuna shine mutum zai iya samu akalla ba ƙasar ba a ce ko ba zai iya ci sau uku ba zai iya cin abinci ma sau biyu a rana sannan shin farashi na kayayyakin masarufi da ake saya sun sauka suna ɗagawa ko ku suna inda suke wannan wata ma'aunin ce daban sannan an ce ta samu yawan aikin yi da ake samu yawan aikin yi da ake yin nan ƙaruwa ya ƙaru ya ragu koko yana yadda yake da kuma kan kanciya da abubuwa ga sanan da zaka duba aikin noma ya aka duba shi ya za a gani duk wannan harkar transportation wannan abubuwa ne da ya kamata abun amma fa shi duk ci gaban da za a yi na tattalin arziki idan dai talaka bai ji a jikinsa ba gaskiya da shauran aiki. Malam Umar Faruk Amar kenan na kwalejin fasaha ta Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan yana cewa karfe 11 da minti 20 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na muryar Amurka zan gabatar. Shirin noma na wannan makon zai yada zango ne a jamhuriyar Nijar, inda manoman karkarar Malbaza da ke yankin jihar Tawa suka koka game da makomarsu bayan da fara ta mamaye gonakinsu, har ma ta fara cinye kayan amfanin da suke nomawa a yanzu. Manoman dai sun yi kira ga hukumomi su taimaka su aika da jiragen feshi domin kashe farin tun kafin matsalar ta kai ga wani mataki. Ga wakilin murya Amurka Sulamu muna bar mara ƙarin bayani kan wannan batu. Karkarar Malbaza da ke yankin Tawa na daga cikin yankunan da manoma suka fada cikin halin damuwa bayan da kwara ta mamaye gonaki a garuruwa kusan goma sha biyar a farkon watan nan na Satumba, inda tuni ta yi barnar da ba ta misaltuwa, in ji Umaru Duka na garin Lawai. Gari sun kai gari goma sha biyar, ga tunga fura girke, ga tunga mai sade, ka ɗauko wajen hannun gare da mai na aka ɗauko tun ga sami sai ka ɗauko tun ga kwale duwa na waje ƙwara akwai sosai da sosai kuma yanzu in ka sai cikin gonaki da tana akwai ta wadda kasa kana jin samuniyan mutane suna in suna suna yawo haka fara ta gudu cikin gonaki mm. abin da ya shafi kunna haƙi ta canje yanzu in rana sai kuma tana hawa sama zangar kuwan da sun ka fara idanu tura ta kama tana gargariya. Tuni wannan al'amari ya sa wasu manoma irin su Muhammadu Usman Altine soma ɗebe ta mahar samun wasu daga cikin albarkatun noma a ƙarshen damanar ta bana. Za ka iskan mahwara bisa zangarku fiye da na kusan sha biyar ko ishirin wallahi. Tana gurgure idanun haƙi, tana canje kunna haƙi. Shi wake ma ba a zancen shi kun da dai ta hude mai duka kunne gaba ɗaya. Idan ba mu mata mahwake inda ba Allah ya sa wannan hwara ba Allah ya sa ta mu. Abin da shi gangan garin Malbaza su haƙi sun sare amma musa sami haƙi ne ke gare mu kan ai sallah waran nan Allah ka mana da mu cikin wanga daki bayanai na nuni yanayin zafin da aka shiga a yan kwanakin nan a sakamakon daukewar ruwan sama a wasu daga cikin yankunan Nijar shine ya yi sanadiyar kyankyashewar shekarun kwayayen farar da a yanzu take kokarin fin karfin matakan ma'aikatar gidan gona a wannan yanki. Mutane sun karin sai bara kuma ga shi ta dawo kuma ce muka ba tunana ba kenan ka ga ya ce wasa ban zafi ban sai ta yi ba. Mm. a tunanin ku ta wajen ina wannan kwara ta fito a'a wa kasar sata bara ni ce ma an yi ta kenan da ba a kashe ta ba ta yi kwai da ta yi kwai yanzu zahin gar aka yi sai kwakwan sun gangashi Yanzu a yanzu kun sanar da hukumomi cewa ga halin da ake ciki ko kuma ma'aikatan gidan gona sosai Kimmai da kuma sauran mutane su sun zo sun ga hukuma an ba su labari yanzu nan ka ɗauko akwai mushen gona da an ga abin da aka rena na magani ya yi ba su ya ba su yana ganin maganin abin ko an sade fitan ce zai biyan bukata. yanzu dai talakawa sun zura ido suna kallon sarautar allah kafin mahukunta su ɗauki matakin shayo kan wannan bala'i. yau talaka ba ya da wani aiki ba noman ka ba ya ta mahota ya mutu ai ne biya to ya kamata hoton da ke ina roƙon ubangiji allah shi kaddara su taimako mu da jirgi da gaugawa ya kashe mana wannan fara don ba da wanga magani na heshi ba shi ba rama mun yi haka matsalar kwarar da ta zo ba mu samu jirgi ba aka ba mu magani ni kankan aka bara magani da ka goma sha uku da sai abin bai ka kallo ba da tsuntsu ne muke fuskanta da shi yana matsa muna to tsuntsun kun shekara yau da uku da aka samu aka yi zo da jirgi aka kashe wannan tsuntsun mu ba mu da koke na tsuntsu wallahi yanzu dai wanga bayan taimake mu talaka baya da wani lokacin da zai ja a'a ga abu yanzu ma cikin halin da muke da ciki akwai wanda ma yankan tuntume dala yi wanda zaka ja so magani ka take me shi baya da ita kan abin ya yi karin waɗanga hukuma ta ƙasa muna kira ga can kokori ai kokarin da kaga wannan abu in ba samu aka magance shi ba ko baɗi ko ma za ta yi tun da wakan ta kan kashe kenan in ta kwai ta kashe kenan kaga bari ko da aka fara noma sanan ta dawo mm. eh, kenan abu na da yake ya ka magance shi gaba daya an samu sauki amma ba magance shi duk shekara sai ta dawo duk samu mun kira da ban murya a samu wannan wara a turo jirgi shi kashe mutane ita noma shine aikin da mafi yawancin jama'ar Nijar ke tunƙaho da shi don samun abinci yayin da ta wani bangare noma ke matsayin hanyar samun kudaden shiga a yankunan karkara haka kuma makiyaya na dogara sosai da sakamakon da damana ta bayar a kowace shekara don samun abin da za su ciyar da bisashe wakilin murya amurka kenan sulamumin barma kan batun fari da suka mamaye gonaki suna cinye kayayyakin amfanin gona a jamhuriyar niger da fatan hukumomi za su tashi tsaye su yi abin da ya kamata don maganin wannan matsala masu sauraro a nan muke ka karshen shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu za mu kawo ku wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin murya Amurka, Silla Mumuna Barma wanda ya taimaka shirin ya kawo gare ku. Sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Nisar filhashin gumel ke cewa a huta lafiya. Madalla a gaida Sarfil Hashim Gumel yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Ra'ayi na farko ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga Fatima Musa Wada da Aishatu Musa Wada da kuma Ibrahim Musa Wada barikin Ladi jihar Filato. Kuka ce Assalamu alaikum murya Amurka. Muna kira ga gwamnan jihar Filato da cewa don Allah muna so ya ɗauki matakin ba sani ba sabo akan barayi masu sace-sacen mutane akan ababen hawa kamar su motoci a birnin Jos. sai kuma ra'ayin tanimu inuwa zangon buji da ismail danladi zangon buji ku kuma cewa kuke muna roƙon gwamnatin jihar jigawa ta gyara mana wutar lantarkinmu a garuruwan karnaya da yalwa da daru da zangon buji da kuma garin dundubus domin kuwa yau watanni biyar kenan bamu da wutar lantarki. tun bayan da aka sace mana wayar wutar lantarkin tamu. Ra'ayi na gaba shi ma ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga General Buhari Yahaya Unguru. To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. A nan Amurka mutum yana iya cika motarsa kirar jib da mai idan yana da dala saba'in da biyar ko kuma ya kai iyalinsa liyafa cin abincin dare. To amma a wani ƙauyen Afirka dala saba'in da biyar ɗin yana iya fidda ƙauyen kacokan ɗinsa daga kangin fatara. Akwai wani mutum ɗan Najeriya da ya kafa wata ƙungiya da ake kira African Action. da yake taimakawa mazauna ƙauyukan musamman Najeriya da kuma ƙasar Saliyo. A wannan makon kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi wani taron gaggawa a kan tarzoma da ake a yammacin ƙasar Yarmar da ya tilastawa musulmi 'yan Rohingya kimamin dubu ɗari hudu a cewa zuwa ƙasar Bangladesh. Yau Litinin Ingila da ƙasar Sweden suka buƙaci a wannan taron a gobe Laraba idan Allah ya kai mu. To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yau za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan babban masana'antar da za a buɗe ko ma aka buɗe a jihar Kaduna wadda ta ƙunshi kiwon kaji da sarrafa abincin dabbobi daban-daban da sauran abubuwa sai mun ji daga gare ku. yanzu a madadin jimmai ali da ta taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mu mr cornelius ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe